jama mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka. mu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin dandalin nishadi tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin na wannan makon zai duba zagayowar ranar tunawa da shahararren mawaƙin regen nan ɗan ƙasar Jamaica Bob Marley ne da aka gudanar a ranar Laraba 11 ga watan Mayu shekara ta 2022 bayan share tsawon shekaru 41 da komawarsa ga Ubangiji. Abdullahi Isa ya duba mana takaitaccen tarihin margayin da duniya ta kasa mantawa da irin gudunmuwar da ya bayar ta gwagwarmayar neman 'yancin marasa ƙarfi. Robert nesta Marley da aka fi sani da Bob Marley an haife shi ne ranar 6 ga watan Fabrairun shekarar 1945 a Ned Melissa a kasar Jamaica. ya dai gudanar da aikace-aikace kafin ya samu kansa a duniyar mawaka ya shiga duniyar mawaka a shekara ta 1962 yana mai shekaru 17 a shekara ta 1963 ne ya kafa kungiyar the wailers tare da taimakon bonnie wailer da peter tosh daya daga cikin waƙoƙinsu na lokacin the wailing wailers a shekara ta 1966 ta samu karbuwa a shekara ta 1976 ne bob marley ya fitar da rastaman vibration waƙar da ta samu karbuwa a duniya bob marley ya rasu ne ne ranar 11 ga watan Mayu na shekara ta 1981 a garin Miami na kasar Amurka bayan fama da rashin lafiya yana mai shekaru 36. To domin sanin dalilan da suka hana mantawa da mali a duniya musamman a tsakankanin mawakan rege na tattauna da Azim Albarka mawakin kidan rege ne a jamhuriyar Nijar inda yake cewa. abun da zan gaya shine yawancin mutanen da suke wani wasu wasan nan ba a shi ba lokacin da bon male yake da rai kenan bob ya bar tarihi ne ma generation da yawa rahusuwar shi da yau yana kai shekara arba'in da dai amma kamar jiya ko yau ne yake tare da su ya bar abubuwa da ba a manta da su wakokin shi da maganganun su da halayen shi shi yasa kowa na yaban shi eh, kowa na so a tuna da shi They don't want to see us kowa ne Bamali ya sadaukar da rayuwarsa ne akan wake-waken gwagwarmayar neman 'yancin marasa karfi bayan mutuwarsa yau da shekaru 41 yaya makomai irin wannan gwagwarmaya ta kasance ga 'yan baya. Haka ne Bamali ya ba da rayuwar shi fiskan music eh, da al'umma kenan shi ya koma adawa ma 'yan siyasa. don shi ma wata rana an taba halbe shi Allah ya hidda shi idan eh, kuma wannan bayan wannan ya yahe ma wanda suka yi ikun eh, Malle ya taba hada 'yan siyasa biyu da suke yake yake ya hada su shi ba mutumin afirka ne amerika yake mai kullu yana ce afirka su hada su. kenan abubuwan da su Malle da ire-iren su suka gayi yanzu matasa ba su nan ga ganin cikin su. ko wanda zai so ya gayi dole ne sai ka gaya abubuwan da su ne suka gayi kamar za a iya ce Malle ya hadi komi bai kai ma wani ya wani wace ya ja kanun mutane amma yanzu zamani yaran yanzu sun yi so su sa mutane rawa cikin wakokin su din rege kamar rege yana nan sake marlo da da ake ce mizikin ne ba ya sace mishi yanzu yana nan koma cikin dancehall dancehall ne matasan ma na jamaica garin hasali na bon male babu yawanci da suke rege eh, yawancin ma da suke rege na soyayya suke wakokin soyayya su Every man got the right to decide his own kamata a ce mawaka da makaɗan rege na wannan zamani sun mai da hankali a kai musamman yanzu da duniya ke cikin wani irin yanayi na rudu ta fannonin tsaro tattalin arziki siyasa da zamantakewa abun da zan ce kamar mu dai yanzu matasan yau don ba mu samu mu su lokaci su bob marley da kowane gari in dai garin yana da wani matsaloli harka na siyasa da na rayuwa za a san da akwai wani sunan wani mawakin rege da ke gai gaskiya da yake ja kanun mutane me yanzu in ka kula babu irin irin irin su don yawancin matasan da suka shiga cikin waka suna wake wake kan na gaisu sun so su sa mutane rawa ai so a sa mutane rawa ba a so a sha mutane hankali da kanunsu e abun da zan gaya kamar mu da muke cikin wannan movement kin eh, rasta da na rege da muke rege mu kama hanyar da wanda muke kokoyo da su tunda su sun ba da rayuwarsu ne sun ba da komikinsu sun sa kuma rayuwarsa cikin matsala ma yawancin an kama su yawancin su yawancin su rege man an kashe yawanci duk wanda ya macere re movement kin rasta an kashe shi ne an kashe yawanci raba don mu mu samu mu yi abubuwan da suke al'ada gado kamar mu mu gade su kenan gadon da muke ba mu nan ga girmama magadan da eh, suka ba mu mu shiga cikin wani sa'ani e eh, shi ke sa ma yanzu kamar 'yan siyasa masu ikon duniya suke mutane abubuwan da suke da an rage da lokacin da abubuwan rejo socio basu nan an rage mutane ke saurare su gane ma rayuwar duniya yanzu kuma sai a kasar ghana aisha abdulrahman mawaƙiyar kiɗan zamani a ƙasar ta ghana ita ce babbar bakuwar da shirin zai tattauna da ita a wannan mako da farko dai na bukaci ta gabatar da kanta inda take cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu suna na Aisha Abdulrahman wacce aka fi sani da Aisha Ghana jaruma a masana'antar Gallywood wato na kasar Ghana kenan mawaƙiya kuma 'yar fim. An haife ni a garin kasuwan Garba, wato bangaren Accra kenan, a 1997, 4 September. To Aisha da wace waka kika fara ne ko kuma ta fitar da ke aka san ki a wannan fage na kiɗa da waka a ƙasar Ghana da ma sauran ƙasashen duniya? waƙan da na fara yi na farko tare da sarkin gurmin Ghana muka yi wadda muka yi wa wani shugaban ƙasanmu da wanda yake a kai yanzu. eh muka yi ta na wakar MPP. Sannan kuma gaskiya a halin yanzu wakar da ta fito da ni sosai shine Forever. Ya wanda na yi music video din shi da tashoshi da dama suke bugawa yanzu shine Forever. Forever da turanci dai da aka fassara yana nufin har abada da yaren Hausa. Me wakar ke magana a kanta Oh, Forever dai waka ce ta soyayya gaskiya. Eh, soyayya ce dai na faɗa kuma na yi ta a cikin yaren filanci ne. Chorus din dai ne na yi shi a English ya. So, Forever dai na soyayya ne kawai gaskiya. waƙoƙin ki kawo yanzu kin kai ga haɗa kundaye nawa kenan ma'ana album to gaskiyan magana dai kundi dai ko kundi kuke cewa to mu a nan ba mu san wannan ka gane <laughs> eh to gaskiya dan suna da dan yawa kaɗan dai sun kai goma sha bakwai uku ya rage ashirin wannan ma wa'anda na yi recording kenan wa akwai wa'anda na rubuta ko gobe ma zan je studio ne kuma to ka game da wa'annan duka kusan ashirin ne za su insha Allah kuma akwai ma wata da muka yi wa ƙasar Najeriya da Ghana tare da ni da wani ɗan gayi dan Najeriya ne a kwanaki kwanakin bayan da na je Najeriya muka kirkiro ta ta soyayyar al'ummar kasar Ghana da Najeriya saboda duk kasashen guda biyun nan akwai al'ummar kowace kasa a cikinta shine dalilin da ya sa muka yi ta kuma mun duba yadda Ghana suke son in Najeriya haka ma in Najeriya suke son Ghana shine dalilin da ya sa muka yi wannan waka kuma wannan waka gaskiya ta Hausa ce da haka ina haɗawa ne ina Fulanci ina English sannan kuma ina Hausa amma most inda karfi na yake shine Fulanci baya Fulanci kuma sai na Hausa shine ne na uku kuma ne English. English ma in za ka ji shi da ka ji shi wani kaɗan ne a cikin waƙoƙi na ko chorus dai da sauransu ne ke sa English a ciki. sha ba sai an faɗa ba batun ƙalubale ga kowace sana'a ba a rasa shi yaya kike jan ruwa da ruwan ciki anya kuwa ana samun tallafi wannan tambayar ta kare gaskiya idan mun ce za mu bada dukkan amsar shi to gaskiya za mu waye gari dan kalubale da dama ne ba ma guda ɗaya ba wallahi dare safe rana muna ciki saboda wasu ma da zaran sun ganka wani gurin sai su ɗauka cewa kai fa ka gama samun kuɗi ka gama dacewa alhamdulillahi na kaɗan wanda Allah ya bamu muna godiya a kai amma har yanzu ya in suffering gaskiya magana kuma matsayi na mace wallahi ina fuskantar da dama especially bangaren supporting idan wani ya fito kwana biyu zai supporting ka ne to kasancewa shi ma ya lalabo wani abu ne da da zaran ya zo ya dudduba ya ga ba hanya kawai sai ware ba wallahi haka dai nake ta fama da shi amma da yake da na fara ni ban sa kowa a gabana ba wallahi kuma ina tsaye tsayin daki insha Allah wata ran kuma sai labari wallahi ina kokari na bangaren audios recording videos waye da waye komai ni nake daukar nauyin kaina kuma in baka fara da ɗaci ba to gaskiya ba za ka ji daɗi a ƙarshe ba so muna fata ubangiji Allah ya fito mana da mutane na gari da za su iya mana supporting akwai dai waɗanda suke ta supporting kaɗan kaɗan kuma ina godiya a gare su ban raina abin da suka mun ba muna fata ubangiji Allah ya saka wa dukkan mu kuma ya cika mana burukan mu gabaki ɗaya. Salamu alaikum, 'yan mata kazar ce duk 'yan gayu kyakkyawa san kowa barmoshin kake birgita kyakkyawa san kowa barmoshin yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a cikin wannan makon ne masarautar da magaram a jamhuriyar ta Nijar ta baje kolin hotunan masarautar na shekaru 120 da turawan mulkin mallakar kasar Faransa suka ci gaba da rikewa a kasar su kawo wannan lokaci da aka sake maido su ga masu su. Wakilinmu daga da magaram Ibrahim Malik Cillo ya hada mana rahoto. Domin nuna jiya ga mutanen yau ne a wani yunkuri na tabbatar da cikakken tarihin masarautar da magaran da al'adun mutanenta yasa wani gungu na masu binciken kayan tarihi suka mai da hankali akan waɗansu dubunnan hotuna da suka gano a wurare da dama na ma'ajiyar kayan tarihi a kasar Nijar da kuma kasar Faransa. Hotunan da ke nuna yadda da magaram take a zuwan turawan mulkin mallakar kasar Faransa a wani bajan koli da aka shirya a fadar mai mata sarkin da magaran da aka malakabi da sunan da magaram a shekara ta alif dubu da tara. Laminu Isa Kabira mai binciken tarihi ne a da magaram da ya haɗa gwiwa da waɗansu takwarorin shi na kasar Faransa suka tabbatar da wannan abu. Ya bayyana dalilin su na wannan bajan koli. mu ne muka yi da mu mu raya tarihinmu na da magaram. shi ne sa muka samu masu hannu da shi ne da suka buga mu hotuna suka ma kai ba mu hotunan tun lokacin da tura suka fara shigowa nan su ne zuwa muzikinsu zuwa bibliotekinsu na horanshi su ne muka je suka ba mu hotuna suka ba mu uzini mu buga mu wallafa su yadda za mu yi aiki al'ummar mata ga da magarmin da take nan shekara 120 da suka wuce kamar simine ne kuka yi kawowa a cikin hotunan masu muhimmanci kamar abin da ya shayi fada ne da al'adun mutane da kasuwancin da suke yi musamman kasuwa ta jimana kasan lokacin nan gashi na jimana daga nan duka har shaguna duka na turai har amurka ake kai su na da ne an shirya baje kolin hotuna ne a fadar mai mataba sarkin da alhaji abubakar sanda umaru inda mutane ke zuwa don ba idan su abinci dan ganin gwarzayen sarakunan masarautar inda mai martaba sarkin da alhaji abubakar sanda ya nuna farin cikin shi da alfaharin masarautar a kan wannan aiki hotuna duk da ka gani hotuna ne da aka yi su shekara ɗari da wani abu turawa ne suka ɗauke su abu ne abin alfahari ga duk ɗan da abin alfahari ga duk ɗan afirka cewar ya ga tushen shi ya ga tarihi ya san irin abubuwan da manyan baya suka yi da abin da suka girka ba wanda baya shigowa na yana zagaya yana gani kuma abu ne a rubuce ba sai an yi wani ko wani bayani ba ma mutum karanta zai turawan ne da suka tardo suka rubuta shi don a gani ga abin da muka tardo ga abin da muka gani tun daga ranar da aka fara nuna hotunan a matsayin bajan koli kullum ta Allah jama'a ne ke tururuwar zuwa kallo inda suka hada da ɗalibai na makarantu masu bincike daban-daban zuwa kuma sauran jama'ar gari wasu mutane da na taras a wajen kallon sun nuna gamsuwarsu. bar ma mu tari alhaji garba wannan hotuna sun yi kyau kuma na ga tarifin gidanmu kuma na ji daɗi haka fiye da yadda ake nufi mun gode wa mai martaba sarkin da magaran da wakilan da suka kama sa haka hotunan wanne hikatar da kai dukka tun daga hoton Ahmad Ambasa zawwa na sarki Mustapha zawwa na sarki Umaru hannun sallatan Abubakar sun kayatar da ni sosai tunda har inda ake cinikin bayu da inda dukkan harkoki na yaƙi na jaruman yayi min daidai na ga dai nan na wurin Ahmadu Kuran Daga da wadan shi yana tsanne abin da ya kayatar da ni kwarai na shi daɗi. Hatta abokanmu 'yan jarida ba a bar su a baya ba a wajen wannan bajan koli. Muhammad Mutari Magaji mai yada labarai ne a yanar gizo ko kuma press alin a dama garam cewa yayi. An so ne dama kamar mu wanda ba mu rayu ba da waɗannan manyan sarakunan jarumai na da magaram mu san irin tarihin da suka bari. Kuma abin da yahi ba mu shawa da burgewa shine irin wannan hotunan sun kwatanta al'adu da kuma tarihin da magaram da sarama da ya zo na mulkin mallaka ya isko su kenan a tsari tunda an gwada kamar yadda sarakuna suke hawa da tsarin yadda addini yake a da magaram da yadda tsarin kuma kamar masarautar da magaram take kuma irin harka kasuwanci sai dai a ƙarshe mai martaba sarkin da magaram Alhaji Abubakar Sanda Umaru kira ya yi na a maido sauran kayayyakin tarihin da aka tayar da su sannan kuma ya kira ga masu ba da tarihi na su rinka faɗin gaskiya kira ne zan yi ga su masu taimaka mu ci gaba da kokari na taimaka mu domin mu kokowar mu famar mu akwai kayayyakin mu na tarihi wanda turawan mulkin mallaka suka tafi da shi faranshi za mu bi hanyoyi zuwa shugabanni mu yi yadda za a samu su dawo mu da su kuma kiran da nake yi do Allah do annabi masu ba da tarihi su dinga yin tarihi na gaskiya ƙaryar ta sa take ture gaskiya to Allah do annabi ka faɗi gaskiya abin da ka sani in baka sani ba kuma gara ka ja bakin ka karki yahi alheri wannan bajan koli zai kwashe tsawon kwanaki ana yin shi domin jama'a su je su ba idan su abinci Ibrahim Malam Cillo da magaram RFI Hausa